Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi biyu ga watan Janairun shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Turai ta samu sama da mutane miliyan 100 da suka kamu da cutar coronavirus tun bayan barkewar annobar kusan shekaru biyu da suka gabata. A cewar bayanai daga cibiyar da ke bibiyar bayanan coronavirus a duk duniya ta jami'ar Johns Hopkins. an samu adadin mutane miliyan 290 da suka kamu da cutar tare da goma sha bakwai cikin kasashe ko yankuna hamsin da biyu da suka haɗa ƙungiyar tarayyar turai sun kafa tarihi na samun mafi yawan masu kamuwa da sabon nau'in omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa a cewar kamfanin dillancin labarai na faransa afp jiya asabar fiye da mutane miliyan ɗaya daga cikin waɗanda suka kamu an same su ne a ƙasar faransa wadda ta shiga jerin kasashen amurka da india da brazil da birtaniya da kuma rasha don zama kasa ta shida da ta tabbatar da fiye da mutane miliyan goma tun bayan barkewar cutar ma'aikatar lafiya ta india ta ba da rahoton mutane 22,755 sun kamu da cutar coronavirus a jiya asabar tana mai cewa sabbin kamuwar sun kawo adadin nau'in omicron a kasar zuwa 1,431 jami'an kiwon lafiyar jama'a duk da haka sun yi rigaɗin cewa mai yi wa adadin waɗanda suka kamu da cutan ya wuce ƙididdigar da aka fitar. Shugaban ƙasar Taiwan Tsai in wen ta aike da saƙon sabo shekara ga ƙasar China jiya Asabar cewa rikicin soja ba shine mafita ba, amma China ta mayar da martani da kakkausan murya cewa idan Taiwan ta ƙetare kowane irin jan layi da ta zana mata zai haifar da babban bala'i. Kasar China ta yi ikirarin cewa Taiwan da ke kan tafarkin mulkin demokaradiyya a matsayin kasarta. Kuma ta ƙara matsin lamba na soja da na diflomasiyya a cikin shekaru biyu da suka gabata don tabbatar da ikonta. Taiwan ta ce ita ƙasa ce mai cin gashin kanta, kuma ta sha alwashin kare 'yancinta da iyaucinta da kuma demokaradiyyarta. A cikin jawabinsa na sabuwar shekara, shugaban ƙasar China Xi Jinping ya ce haɗewar ƙasashen su zama ƙasa ɗaya wani buri ne jama'ar bangarorin biyu na mashigin taiwan suke sanyi labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gobe idan allah ya kai mu ranar uku ga watan janairu za a ta sakeyar wani tsohon sojan colombia da ke hannu a kisan shugaban haiti jovenel mois daga kasar jamaika zuwa kasarsa kamar yadda babban mai shigar da kara na kasar jamaica ya sanar a jiya asabar mario antonio palacios mai shekaru 43 hukumomin ƙasar haiti sun zarge shi da kafa wani bangare na wata ƙungiyar 'yan amshin shata da ta kashe mois a watan yuli a lokacin wani hari da aka kai gidansa na kashin kansa inda matarsa ita ma ta jakkata an kama Felicius a Jamaica a watan Oktoba da ya gabata, kuma an same shi da laifin shiga kasar ba bisa ka'ida ba daga jamhuriyar Dominican. Gwamnatin Jamaica ta ba da umarnin korar shiga kasar ba bisa ka'ida ba. amma al'ummar tsibirin ba su da wata yarjejeniya ta haɗa su da haiti kan mayar da masu laifi inda ake neman palacios in ji kakakin 'yan sandan yankin daga ƙarshe ga matafiya ta jirgin sama sabo shekara ta kama daga inda tsohuwar shekara ta tsaya ɗauke da takaici mai yawa da yammacin jiya asabar a gabashin amurka an soke jiragen sama sama da dubu shida da kuma kusan dubu shida a duk faɗin duniya a cewar shafin yanar gizo da ke bibiyar harkokin sufurin sama na fly a waya. Wannan shine mafi girman adadi cikin kwana guda da Amurka ke fama da shi tun kafin ranar Kirsimati, lokacin da kamfanonin jiragen sama suka fara zargin karancin ma'aikata kan karuwar yaduwar cutar coronavirus a tsakanin ma'aikatansu. Fiye da jiragen sama na Amurka dubu goma sha biyu ne aka soke ta ranar 24 ga watan Disamba. matsalolin da aka samu jiya asabar ba saboda cutar coronavirus ba ce kawai duk da haka yanayin sanyi ya sanya chicago inda aka yi hasashen samun dusa kankara har inci tara ko kuma na ce sintimita 23 Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole shirin kasuwa a kai miki dole na wannan safiya ya leka daya daga cikin manyan kasuwanni ne da ke birnin lagos wato kasuwar edo na yan gwari inda ake sayar da kayayyakin kayan miya wanda akasari ana fitowa da su ne daga yankin arewacin najeriya kuma tare nake da daya daga cikin shugabannin wannan kasuwa wanda kuma zai gabatar da sunansa da kuma tarihin wannan kasuwa na edo sunana dai alhaji zakari aleru mai kayan gwari kasuwar edo lagos to tarihin waga kasuwa gaskiya yana da tsawo don mun a ga mu da muka zauna tare da su sun gaya mana wannan kasuwar edo tarihin da farko farkon kafata shine wannan railway din nan da sardauna ya aka yi aka kawo shi a nan ido to duk arewa mu inda aka ɗauko kayan gwari da mi da mi da shanu da mi nan ne ake sauke su a kasar to shine yan aka zo nan iya nan idan nan da an sauke kayan gwari din da komi su ne aka ɗaukowa ana harkaiwa ana kawowa nan inda muke ga idan nan nan duk wani yashi ne bakin ruwa a wannan wuri to shine ake sauke su a wannan wuri in aka sauke su nan ne ake sayarwa a diba a wani waje kuma nan ne dai default dafa dan sai da kayan gwari to shine lokacin din har bisa ga yanzu insha Allah tarihin kasuwar nan ana zaton ta kai shekara ɗari a kafa wannan kasuwa to kuma alhamdulillahi mu ma da muka iske su ma manyan mu da mu bisa ga yanzu insha Allah muna zaune lafiya lau ba mu da tashin hankali da kowa don to ranar da muke wannan kasuwa ba mu taɓa jan an ce an yi wani faɗa tsakanin ko eh, wani kabilanci da mi ba muna nan lafiya lo muke da kowa ba wani bata lokaci ga kwado da be da be da ibo da bahaushe kowane dan uwana kowa dan uwan juna ne to don haka insha Allahu iddokan muna nan zaune lafiya lau kuma kayan gwari da ka sani duk irin wanda ka sani ana kawo su arewa in ka je ido akwai su kuma ba ma wai in ce ma ya ban kai ba kayan da za ka samu kasuwar ido insha Allahu duk Legas in ka zo ba ka samu irin waɗannan kaya tunda mu kayan mu zababbe muke saya dan ni an ko kasuwar mato yanzu aka je sayan kaya an san kayan da ido an san waɗanda an mutanen ido da ganin kaga dan ido mai sayan kaya in dai baka dai wannan kaya baka kira ne ma san dan ba zai saya ba to nan muna da waɗannan kwastomomi nan ko ta ina manyan-manyan mutane masu tawa suna sayan kaya kuma duk wanda ya zo na insha Allah ba zai ji kunya ba to ce man kamar da me da me ake sayarwa wannan kasuwa ta ku ta kayan gwari To wannan kasuwa dai ta mu ta kayan gwari abubuwan da ake sayarwa duk abin da ka san ana noma shi arewa akwai shi anan. Ka gama manta da albasa, tumatir, tattasai, atarado, doya, dankali, arish bototo, namu na hausa, kai bayan haka shinkafa ga ta nan kuma in ka shiga dai alabo da filante da sauran kayayyaki duk gasu nan dai ana akwai su kasar idan ka zo insha Allah. ba abin da dai kayan abinci za ka nema ka zo a nan kasar idan baka same shi ba insha Allah. To ya kuma batun kasuwanci ko ciniki a wannan kasuwa ta ku? To alhamdulillahi kasuwa dai inda insha Allah kasuwa da ainihin waka ta zamani gwargwado duk wanda ya zo kasuwar da insha Allah dai kana da aman sai sa Allah da zaka sa abin da ka rika insha Allah mu ko ta wani lokaci sai dai kasuwar zamani dai za a cewa alhamdulillah to akwai kalubale da kuke fuskanta daga gwamnati ko hukumomi gari yadda wasu kasuwanni ke fuskanta kalubale na rashin kafa su bisa ka'ida da dai sauransu to alhamdulillahi mu kan kasuwar edo sai dai san barka tunda mu to ranar da muke wata matsaloli na irin gwamnatin legas wallahi ba mu taba ganin wani takura wadda za a zo a takura mana ba dan mu yanzu ya ce ka gani yau zan gaya maka akwai mutane da yawa lokacin fashala manyan da ciza ina zaune a wannan wuri da ka iske ni suka zo suna neman wa a ciyaman iddo ne ciyaman wannan wuri aka kawo shi inda nake ina tahowa sun same ni muka gaisa sai suka ce kai ne ciyaman na ce ni ne lafiya suka ce lafiya lau abin da ya sani zo in muganka Allah ya uwa iyayenka albarka haka dai suka ce Allah ya musu albarka kuma ka iya shugabanci dan wannan shugabanci abu biyu ne ka rike amana ka rike roƙon Allah kuma ka san manyan lagos. ya ce dan sun ya zagaya a lagos gaba ɗaya sun ga da duk aka kaca-kaca da lagos. wanda ba ma bakin hanya hake an kore shi bale mu da a tsakiyar lagos kuma muna bakin hanya ba wanda ya taɓa mu ya ce ga hiba wanda ya taɓa don haka dai mun zo ba wani an muke so gare ka ba mu mun dai ima yi Allah ƙara kare ka haka mutane suka sai suka juya suka bada baya. To menene bambancin wannan kasuwa na gwari da sauran kasuwanni na Lagos wanda su ma ake sayar da irin kayayyaki na eh, wannan na gwari haka? Gwargwado mu kam kayan mu ba su da tsada kuma ga kyau ga kyau ba tsada. Insha Allah wanga kasuwa don abubuwan da muke muna sawo kaya ma da yawa ka taho ka kasa ka faɗi baka mai da kuɗinsa ba ga yawa dan in na gaya ma nan mutane nan wani lokaci kamar wanga lokacin da aka fito in ka ga bashin da ake biyan mutane akan ka da suke sa yayi yawa mun muna nan dai saboda mun bar komi wajen Allah mun san insha Allah Allah ne mai walwala da komai to gashi ana fuskantar matsalar tsada kayayyaki na masarufi da dai sauransu ku za ka mana bayanin yadda farashi yake a wannan kasuwa na ku na sauran kayayyakin cefane da dai sauransu wannan haka yake gaskiya ne don yanzu haka bari in gaya maka kaga albasa da gani nan ba wuce sati biyu ba dubu ishirin da hudu dubu ishirin da uku muke siyanta amma yanzu ga ta a bisa ga yanzu kwana dan satan gabi ta kuma dubu arba'in da takwas dubu hamsin haka shi ma to a manta da magana tumatir saboda tumatir yanzu irin namu na arewa bai zuwa inda yana zuwa sai a ce to na wuri hannu guda ake tuwa ake kawo mana da jos da ghana su kaɗai ne ka tahowa to kuma gashi na yanzu ɗan ƙaramin kwando gashi na ana sai suwa dubu ishirin da biyu dubu ishirin ɗan ƙarami fa ba irin manyan kwandon da muka aka kada arewa ba to kaga shi ma gashi na raduwa duka duk abin da yake tattasai duk abin ya hau sama yanzu duk ya yi sama yanzu saboda kuma babu shi ne amma in akwai shi in dai ko ina ya fito na in ka zo nan iyaka a nan komi a ne komi arha ka kwashe shi dan ba mai bari niki ya kuce mishi to a waje daya kuma na ji ta bakin wasu masu saye da sayarwa a wannan kasuwa kuma sun gabatar da sunayensu da kuma yadda kasuwanci ke tafiya a wannan kasuwa na edo ni suna na umar ana kira umar dila ina sayar da tumatir da albasa da tattasai da tarugu kai shekara talatin a wannan kasuwa da a gaskiya ana ciniki kwarai da gaske don ina so tumatir kamar kwando ashirin ashirin da biyar kullum kuma yana karewa amma yanzu da yake sai a nan zamani ina so kwando hudu kwando uku wani zama ya kare wani zama ba zai kare ba amma alhamdulillah muna ci muna yi amma taimaka da yan uwan musulmi dukkan bukatar mu a yi ta Allah ya rahama asiri a wannan kasuwa

Allah ya taimake kowa da kowa. Ina so semo ko kayan provision, milo, milk, ko sugar, flour, ko abun yana ko ko ne kina so akwai shi a ido. Talle, me sai da tumatir? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sai yanayin irin da abubuwan ke fito ke shiga ke fita. A da muna sayan tumatir a mutum muna so shi kamar dubu talatin talatin don abu amma daga shi Allah ka sauki muna so shi dubu ashirin da ɗaya dubu ashirin wani sha takwas sha tara haka muke so shi kaga allah kamar sauki kenan kuma kasuwa alhamdulillah mun gudu al. to sina na murtala ana wana ce min da murtala buɗi tun na ce sabin da allah ya sa nake ana kuma ina sai da wannan dai kaya daga gani tumatir tattasai da tarugu da shauransu da irin kayan rafi ba laifi gaskiya alhamdulillah ba laifi da kai da Allah muna dan samu bakin gwargwado bahon albasa yanzu gaskiya dan kwanakin ba dan sati biyu da ya wuce abin da muka sayo shi 25 amma koyo abin da nan sai ga tanan naira dubu hamsin ne sai ta ba dubu hamsin ba to ba saurare karshen wannan shiri kenan na kasuwa kai miki dole wanda ya to muku daga kasuwa ido da ke birnin lagos a tarayyar najeriya na ku baban gidan jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Sunana Reverend Dr. Sunday Ibrahim ne ne magatakarda a kan arewacin Najeriya. Zan so mai nasiha wannan Lahadin akan maganar da ke cewa kudiri ko kuma niyya. Karatun mu yana samuwa daga cikin littafin Daniel Sura daya aya takwas wanda ke cewa Daniel ya yi kudiri a cikin zuciyarsa. Zan tsaya ina addu'a wannan shekara da duniyan da muka yi da kudirin da muka yi bari Allah ya taimaka mana bari Allah ya bamu iko yadda za mu ci kasa wayannan niyoyin ko kuma kudurorin da muka yi daga cikin birnin mu. amma ba za mu iya wannan ba sai mun roƙi ubangiji wanda ya halicce mu wanda ya san zakatar mu wanda shi ne zai iya taimaka mana ta wurin ruhu mai tsarkinsa da mu ci burin wannan abin da ko kuma niyan da muka yi daga cikin birnin mu. addu'a na shine Allah ya taimaka mana ubangiji mun gode maka saboda magana ka bari magana ka samu wasu masu yanzu cewa cikin sunan Yesu Allah madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan murar tsuntsaye sakamakon bullar cutar a wasu jihohin Najeriya da suka hada da Kano, Plateau da kuma Katsina. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar murar tsuntsaye wato bird flu a turanci. To ita wannan cuta ta murar tsuntsaye cuta ce wadda kwayar cuta nau'in virus take kawowa kamar yadda mafi yawancin cututtukan mura abin da ke kawo su kenan na nau'in virus. To kuma akwai su kala-kala amma dai wadda ta fi shahara wadda ake magana magana ta yanzu ta tsuntsayen nan an same ta ne a bangaren asia a hong kong tun shekara ta bakwai. kuma an samu cewar tsakanin masu mu'amala da tsuntsaye kamar irin su kaji da sauransu na iya ɗaukar wannan cuta kuma tana iya harbar mutane daga waɗanda tsuntsaye kuma sai ta kawo mura a wani lokacin mura mai tsananin gaske da har tana iya yin barazana da rayuwa. To likita menene alamomin cutar murar tsuntsaye? To alamominta kamar alamomin kowace mura ne kawai dan atishawa, dan zubar hanci, watakila dan ciwon kai, ciwon jiki, a aje baki ba daɗi, gabobi suna ciwo da sauransu. Idan ta tsananta ne to sai a samu matsaloli na numfashi sai fara zama da matsala kuma in ta ta'azzara sosai sai ta shafi wasu bangare kamar na koda da hanta hanta da kwakwalwa da sauransu wanda mutum yana iya shiga cikin suma mai tsanani wanda wasu daga wannan kuma ba sa fitowa idan su ya kare sai da an wuce daga nan. To likita mai ɗauke da cutar zai iya yaɗa ta ko ce shin cutar tana da saurin yaɗuwa? To yawanci yaduwar ta shine daga dai tsuntsayen zuwa dan adam. Akwai ɗan taba ba sosai akan karfin yaduwar ta tsakanin mutum da mutum. Wasu masana suna ganin cewar ba ta yaduwa sosai tsakanin mutum da mutum wasu kuma suna ganin cewa za ta iya yaduwa ɗin tun da ɗaya za a iya samun mutum ya shaƙi ah, irin su majina da sauransu da miyawu suna ganin cewar mutum zai iya ɗauka kenan kamar yadda ta irin za a iya ɗaukar ma'amalar ta ah, da in an yi da tsuntsaye haka wasu masana suna ganin cewar kamar za a iya ɗaukar ta wancan ɓangare. likita da kake zayyano mana alamomin cutar ta yi kamanceceniya da murar masha shaƙo wato coronavirus shin ta yaya za a ma bambance wannan murar tsuntsaye ne wannan kuma coronavirus ce to wannan ya kawo matsala gaskiya matuƙa saboda dukansu za su iya zama da alamomin nan iri kuma idan ba an yi bincike ba ba lallai a iya tantancewa wannan murar ta corona ce ko ta murar tsuntsaye ko kuma ta wasu murar daban ce saboda ka abu ne da sai an yi bincike amma abu na farko shine ana duba ina ta bulla inda take sai a ga wanda yake da muran nan ya yi tafiya wurin ko ya yi wasu ma'amaloli wurin ko ya yi ma'amala da tsuntsaye daga wuraren da sauransu me sana'a shi yana sai da kaji ne da sauransu yana da gidan gona ne kin ga anan sai a fara tunanin tur Allah mara tsuntsaye za ta fi saukin samuwa a wurin shi akan corona amma dukkan su za su iya zama da wahalar tantancewa sai an yi bincike. To likita eh, wayannan cutuka ne masu kamanceceniya da juna ita murar mashaku wato coronavirus da kuma murar tsuntsaye da ake kira bird flu a turance. To ana fama da annobar corona sai kuma gashi a Najeriya an samu bullar wannan cutar murar tsuntsayen. Shin ta yaya za a yi yaƙi da cutukan nan biyu a kuma lokaci ɗaya? Na farko idan aka bi dokokin da ya kamata a bi na wurin yaƙar cutar corona to zai wahala kuma a samu yaduwar ita waccan mura tsuntsaye misali wanda zai sa mask wato abin toshe hanci amma wani za a kira shi kenan ko mm. abin toshe hanci kuma zai kasance yana wanke hannun shi yana amfani da sinadarin goge hannu kuma da ɗan wannan social distancing da ake wayewa da kiga yana da wahalar gaske a ce wannan matakai an ɗauke su ne saboda a kare kai daga corona to amma zai kasance kenan an samu saukin yi. yiwuwar yaduwar ita kanta mura tsuntsaye idan aka ɗauki ta wannan abubuwan misali kana da mask ne kai mu'amala da kajin da wahala kuma kana wanke hannun kamar yadda ya kamata kuma tunda an san inda cutar nan ta bulla ana ganin alamun cutar a kaji aka sanar da hukumomin lafiya ka tabbatar da cewar cutar ta bulla za a iya killace duk inda aka san cewar ga inda cutar nan take kuma za a iya maganin ta a lokaci daya sai dai ta ƙara gaskiya matsala da damuwa saboda ta zo lokacin da ana cikin wani hali. Idan za mu iya tunawa kwanaki an samu bullar ita wannan cutar murar tsuntsaye kuma dai da ikon Allah aka shawo kan al'amarin. Shin akwai wata hanya da ku likitoci kuka bi ne wajen shawo kan al'amarin? To akwai bangare na musamman ma'aikatan lafiya wanda suke kula da irin harkar ɗallar annoba da sauransu. To kuma kamar ita murar tsuntsaye din wanda ma'aikatan ma'aikatan lafiya to akwai kuma ma'aikatar aikin gona su ma akwai bangare na musamman da suke kula da irin waɗannan matsalolin da ka akan samu haɗin kai ne tsakanin waɗannan ma'aikatu da kuma bangaren wayar da kan mutane na ɗaya a san cewar akwai bulla wannan cuta sannan su kuma waɗannan bangare su tu da ƙwararru wanda za su tabbatar da cewar eh wannan cuta ga ta ta ga inda ake ganin ta bulla sannan a sa dokoki da matakan da ya kamata a yi a kare eh, yaduwar cutar zai da cikin ikon Allah idan aka dan wannan matakai an samu saukin yaduwar cutar. Duk da cewa kai ba likitan dabbobi ba ne, shin akwai wata hanya da ake gane cewa wato tsuntsayen nan ko kuma kaji musamman ma kaji da ke su muka fi mu'amala da su suna fama da cutar da kuma yadda za a duka ba su magunguna domin kare wato mutane da suke mu'amala da kajin nan daga kamuwa da cutar? Eh akwai saboda akwai alamun za a ga kajin ba su da lafiya kuma cikin ɗan lokaci kankani sun mutu. to idan aka ga wannan abin da ya kamata akwai yawanci akan ba da lambobin waya wanda ya kamata a kira mutanen da ya kamata a kira sai su zo sai su duba a tabbatar shin wannan cutar ce ko kuma wani abu na daban sannan a ɗauki matakai saboda ka akwai matakan da su waɗancan da na baki bayani na farko cewa akwai matakan da ake bi yadda za a kare rayuwar cutar to tun daga yan koda gona ɗaya ce ta samu wannan matsala da kira ma'aikatan da ya kamata a yi sai a tsaye da yaduwar abu na to likita daga ƙarshe wace shawara ko kuma wani jan hankali za ka yi wa al'umma don kare kansu daga kamuwa da cutar murar tsuntsaye To, yawanci dai waɗanda suka fi hatsarin kamuwa da wannan cuta da suke ma'amala da dabbobin ne a tsuntsaye ko dai suna kiwon su ko suna sai da su ko suna yankawa ko fija da sauransu. To, idan aka ga tsuntsayen nan ba su da lafiya da Allah lambobin da aka bayar na a kira a sanar ya kamata a kira a sanar wani lokacin Ah, mutum in ya ga irin wannan gudun cewar kada a zo a ce za a hana sai da kajin ko za a rika gonar ko za a yi wani abu ko za a yi zai irin samun wata tsangwama sai ya hana ya yi irin wannan to amma inda za a daure din a to da an taimakawa al'umma kuma an taimakawa da ka da Allah idan aka samu irin wannan matsala a sanar da hukumar da ya kamata a sanar saboda a ɗauki mataki da zama matsalar annoba a cikin al'umma. Ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan kuma an ji kuma za a yi amfani da shawarwarin da likita ya ba. A madadin likita da kuka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke mana fatan mu kasance lafiya.

za ku iya sauraron matashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashin hausa at boanews.com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.